Kalangu, Sashen Hausa studio Kalangu ke sauraro karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun maraicen yau. a garin arlit ma'aikatan kamfanin cominac sun tsunduma yajin aiki yau da sahen nan za ji dalilan a cikin labarun. bayan wata haɗuwa da firaministan nijar sandikan nan biyu na kiwon lafiya suizas da sanfamed sun ɗage yajin aikin da suka soma tun ranar 21 ga watan maris rahoton musamman na yau zai bada bayani ne akan amfanin fano solar domin tunkarar cewar lantarki za ku ji misalin makarantar an ba da kenan yame. masu sauraro gunguma mun ni ke muku sallama yanzu kuma ga zubin labarin dalla-dalla bari mu soma da arewacin ƙasa a garin arlit cikin jihar agades ma'aikatan kamfanin tono arzikin cikin ƙasa kominak a sahiyar yau suka tsunduma yajin aiki a cewar muhammad laminu muhammad baban sakatarin reshen kungiyar santramin ta kominak mahimman matsaloli uku ne suka kai su ga shiga wannan yajin aikin da na tuntuɓe shi ta wayar tarho sai ya ce wannan yajin aiki saboda matsaloli na farko bisa hakan nahiyar ma'aikata ba mu da kulawa ta kirki mu kuma muka ga ba mu iyawa muna aiki cikin iraniyan kuma a ce ba a kula da mu shi yasa muka ce ko kamfani da ya ya kamata a ɗauki matakin da za a kula da lafiyar mutane da su da iyalinsu kuduri na biyu shine arzikin da muke ginowa cikin ƙasa ana sarrafawa babu kayan aiki izin mu in ya kai awa biyu tana aiki awa uku take tana tsaye shi yasa muka ce wannan abubuwa ba su yiwuwa haka ya kamata in tsaye da izin za a tsaida ta a gyara ma'aikata suna asara bisa albashin bisa abubuwan da suke samu wanda yake sa suna rayuwa ta ke. na uku bisa harkar ekonomi ta wuta bayan mun yi yarjejeniya da su duk shekara akwai abin da ake ba ma'aikata yanzu suka ce ba su kara ba da kudana mun musu jawabi na ɗaya mun musu na biyu suka ce a'a su ba su ɗan dukkan abu muka ce babu abin da zai hana a ji yaji aiki ya sa muka aji aiki. wannan yaji aikin dai kwana biyar za su yi suna gudanar da shi. Ƙungiyar Sandika ma'aikatan kiwon lafiya su yi za da sandikar kwararrun jami'an magunguna da na masu aikin haƙura na ƙasar Nijar Sanfamed a yau da sahe suka ɗage umarnin yajin aikin nasu biyu bayan wata haɗuwa da suka yi da Prime Minister Birji Rafini tun ranar 21 ga watan Maris sandikar biyu suke yajin aikin. Ibro Kane baban sakataren Suizas ya yi wa Maryam Jallo ƙarin bayani inda ya ce. Mun tattauna kan batutuwan da suka fi ɗaukar mana hankali. Firaminista ya rubuta ya ce mu bashi lokaci a akalla sati guda domin ya yi nazari kan dukkan waɗannan batutuwa. A samu fahimta domin ya shawo kan matsalolin ne. Muna cikin shirin haka sosai. Yanzu mun riga mun sa hannu domin dakatar da yajin aiki saboda mu ba da dama ga shawarwarin da firaminista ya yi. Wannan tamkar tsagaitawa ce. Dangance da shirye-shiryen zaben wato kungiyar da za ta wakiltar ma'aikata a ƙasar Nijar, kungiyar ƙasa mai kula da shirye da zaɓe CONEP ta bayyana cewar gwamnati ya saka zubin kuɗin miliyan 150 domin buga katotin zaɓe. Ɗan azumi Isa jagoran CONEP ya ƙarawa a tahir Rafika cikon bayani. Euh, Gaskiya ne kunaf na cin karo da matsalolin kuɗi da na kayayyaki. Muna aiki bisa wani jadawali idan ba rashin tafiyar da wasu ayyuka ba, kamar su buga katin zaɓe, takardun zaɓe, da mun yi nisa cikin wannan aiki, amma kuma waɗannan ayyuka an fara su. Yanzu na hira tare da jami'inmu mai kula da harkokin kashin kuɗi da ke yanzu haka a ma'aikatar bitalmanin ƙasa, inda ya tabbatar mana da cewa kuɗaɗen da gwamnati ta yi mana alkawari sun shiga. kudaden da aka zuba wa kunaf sun shafi ayyukan kudaden buga katin zaɓe da takardun sanya hannu da jigilar kayayyakin zaɓe zuwa yankuna da kuma shirya horo zuwa ga jami'an zaɓe haka kuma akwai kudaden da aka keɓe domin harkokin tsaro. A wanga lokaci mai tsananin zahi ruwan sha a cibiyoyin famfuna na da wuyar samu, a cikin anguwar da a cikin angoyi da dama na birnin yame muhammad nuri shugaban kungiyar kare yancin masu bukata adidi sai wadata ya lakanta matsalar da yankewar lantarki da ake fuskanta yan kwanakin nan ga fasar abin da ya faɗawa umar hamma Ta da ɗauke wuta yawancin lokaci samun ruwa na da wahala sosai shine yawancin tashoshi janyo ruwa idan kuka ɗauki tilabiri wannan na da alaƙa da lantarki ko da cewa Spain da Sen sun yi ƙoƙarin sayan wasu janareto masu ƙarfin gaske domin idan aka samu ɗauke wutar lantarkin Nijelek su kafa wata mafita ta makamashi domin ganin an samu ruwa a kai ga jama'a amma kuma janareto na da wani tsawon wa'adi na aiki idan za a zuba man fetur sai an tsaida shi an san kuma hakan na shan mai sosai gaskiya nan za mu shiga yanayi na zafi bukatun jama'a na ruwa da wuta za su karuwa su muna fatan hulɗa tsakanin sen da nijelek za ta kasance mai kyau domin a bangaren ruwa ba za a samu matsaloli da ke da nasaba ba da ɗaukewar wutar lantarki a gaida mamin ada da fasara duk dai a maganar wato matsalar ruwar magidanta da dama na kubiya kaina da na bani hando angoyi biyu na birnin yame suna fuskantar rashin ruwan sha kan cibiyar famfo wani bi wuni guda wato har zuwa tsawon sati guda sai da dare ya yi dare ne suke ɗaukar ruwan umar hamma ya firanta da wasu mazamna a wannan angoyin inda suke sa murya da kyau ga abin da suke faɗi. Gaskiya muna da matsalar ruwa. Yau sama da sati ɗaya kenan babu ruwa a nan. Muna cikin tsakiyar birni haka, amma kuma muna wahala saboda rashin ruwa. Abin yana ba mu tsoro. In zahi ya kai ko ina haka nan ne, ainin da dama. A Banu Fondu wasu na yin sati basu da ruwa, masu garuwa kuma sai tsada, tarko jikka wani wuri har jikka biyu. Wallahi matsalar ruwa kwarai ma ke gare mu. Kwarai ma matsalar ruwa. Abin da kaga mun samu ruwa to da dare ne. Da safe babu ruwa, da rana babu ruwa. Kawai da dare ne muke iya samun ruwa. An ka aje to an ka baka aje ba. Kawai shikenan babu wani maganar ruwa. babu wuta babu ruwa kuma wajen inda muke samun ruwa dai wajen vendezar hakan ga ventrazer mini da sai tun ka tashi ka ce kunna famfo babu ruwa wallahi muna kira gwamnati ta kama muna a gyara muna matsalar ruwan ga Bari mu leƙa yankin Difa. Jiya da dare wata gobara ta ɓarke a unguwar Kamaru cikin garin Ingigimi inda 'yan gudun hijira da dama ke zamne cikin wannan jiha ta Difa. Wani mugun gamo watar lantarki ya haddasa wannan gobarar a cewar shugaban gundumar Ingigimi yayin da studio Kalangu ya mashi tambaya a yanzu dai ya ƙara cewa ba wani sakamakon da ya bayyana a faɗar shugaban gundumar Fugu Bukar. Bayan wata ɗaya ana zanga-zanga tunasarwa ce, shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika mai shekara 82 ranar Talata da yamma ya yi marabus. Bayan wannan marabus, ko kaka 'yan Algeria ke buƙatar ganin yadda ya kamata a gudanar da jagorancin riƙon kwarya a ƙasar? Shin Sharfawi, ɗan jarida a majalar El Watan ya baiwa Muktar Hamadu amsa ta wayar talfo bayanin nasa. Mutane sun yi farin ciki da ganin haƙarsu ta cimma ruwa yanzu kowa na fatan ganin mutanen da za su mai gurbinsu sabbin shugabanni na ƙasa da za a zaɓe za su cika gurinsu na demokuraɗiyya. kowa na son ganin an shimfiɗa ƙasa mai 'yanci a Algeria. Akwai mabambantan ra'ayoyi a Algeria kuna samun wani ɓangaren ra'ayoyi jama'a shugabannin siyasa da kuma 'yan jarida na gwamnati da ke cewa ya kamata sojoji su sa ido domin ganin riƙon ya je ƙarshe ba tare da da matsala ba tabbatar da zaɓuka sun gudana kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada amma kuma akwai wasu ɓangaren jama'a da ke cewa su ba sa buƙatar sojoji sa baki wajen tafiyar da mulkin riƙon ƙwarya suna cewa ƙungiyoyin fararen hula da kuma 'yan siyasa ya rataye su tafiyar da shi. Bari mu komo gida mu leƙa yankin da magaram zandayar. A cikin jerin kes ɗin shari'a hamsin da aka gabatar a kotun shari'a manyan laifuka a zandayar kes arba'in da tara aka wa shari'a a yayin wannan zaman shari'a lokaci zuwa lokaci da ya kwashe wata guda ana gudanar da shi kuma ya kammala. Wannan zaman taro na shari'a ya yanke hukuncin kashi ga mutum uku saboda kishin gilla da suka yi haka dai babban alkali Salifu Shaibu na kotun manyan laifuka ta zandar ya bayyana. Cibiyar rayar da al'adun Faransa da na ƙasar Nijar CCFN Jean Rouge ta Yame, a yanzu haka ana na ana gudanar da nune-nunen hotuna da aka ma malakanin zandar shekaru a tara Olivier Lang, daraktan cibiyar ya gamsu da tururuwar da jama'a suka yi zuwa ga wannan sabgar mai nuna albarkatun tarihin tsohon babban birnin ƙasar niger Zandayar ga fasar kalamun da Yama Musa man Hassan. Wannan nune-nune mai kyau ana ganin sa a CCFN ɗin Zandar da kuma fadar sarkin da magaran wace ta karbi yawancin wannan nune-nune a yau domin nuna wa jama'ar Yamai kayayyakin tarifin Zandar mun kawo wannan nune-nune a nan Yamai domin baiwa yawancin al'ummar Yamai damar ganin fotuna na musamman kayayyakin tarihin Zandar da ta zama babban birnin farko na Nijar a yayin wannan bikin budewa an samu matasa da dama 'yan lise da ɗaliban jami'a da jama'a da 'yan Zandar da ke zaune a nan Yamai akwai 'yan jama'a da dama da ke son ilimin tarihi. Muna da rukunonin jama'a masu shekaru daban-daban da suka fito daga kowane bangare. Dukan fotuna an raka su da wasu bayanai da wani tarihi da ke ba da damar fahimtar cikin wani yanayi ko wani hali aka ɗauki waɗannan fotuna a farkon karni. Maman ada ne ya fasarta kalamun Olivier Lang wato daraktan cibiyar CCFN ta Yame. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabal Kwalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar labaru na zo muku ne daga na Studio Kalangu birnin Yame anguwar Kwara Kano yanzu kuma ga rahoton na musamman. Wato ganin yawan yankewar lantarki da wasu fasillan e cire nan a saka nan jonin na lantarki da ake fuskanta cikin birnin yame balema a lokacin tsananin zahi girkin fano solar ga wasu har ma wasu cibiyoyin ilmantarwa masu amfani da shi shin domin samun mafuta ne misalin makarantar amfate ba ta nan yame olivier asogbavi ya firanta da jagoran makarantar wato hassan musa ga bayanin da ya mashi. A cewar Hassan Musa, shugaban makarantar amfate ba allunan da ke aiki da hasken rana 20 masu karfin wata 250 da kuma batura 16 masu karfin amfer 200 suke ba da aiki ga gine-ginen wutar lantarki idan aka ɗauke wuta. A Niger mun gano cewa akwai matsalar ɗauke wutar lantarki musamman a shekarun baya-bayan nan a daidai lokacin zafi. Saboda haka muka yi dogon nazari domin muna karɓar yara da suka fito daga sassa daban-daban kuma muna aiki sosai da wutar lantarki. Bugu da ƙari mun yi la'akari da cewa a lokacin zafi yara suna damuwa matuƙa a dalilin ɗaukewar wutar lantarki. Sannan kuma muna da ɗakin na'urorin zamani ko kwamfuta wato muna amfani da intanet. Wani lokaci muna samun sakonni daga wasu mutane da ke kasashen waje muna tattaunawa ta hanyar skype akan batutuwa masu muhimmanci domin haka muka yi tunanin cewa yaya za mu yi warware wannan matsala ta nan ne muka tuna da alluna masu rike zafin rana to abu na farko domin rage dogaro da nijelek ko a yau kuna tusawa ɗalibanku wannan dama ta amfani da makamashi mai tsafta a nan gaba tabbat musamman a darasin da ake kira fizik shimi akwai lokacin da muka keɓe domin makamashi na zamani malamin da ke koyar koyar da wannan darasi yana fita lokaci zuwa lokaci da yara inda yake nuna musu alluna masu rike zafin rana yayin da yake bayyana musu muhimmancin amfani da waɗannan alluna. Yaran sun fara ganewa daga su akwai waɗanda ma suka ce sun gaya wa iyayensu. Ana iya cewa a yau makarantar amfati ba shugaba ce wajen amfani da makamashi mai tsafta domin yaƙi da sauyin yanayi. Sosai ma muna da abin da muke kira darussan karfafa fasaha inda muke nuna musu amfanin tsafta da amfanin waɗannan kayayyakin zamani na makamashi da kuka bayyana da kuma sanin ya kamata a rayuwa. A wannan fanni muna iya kokarin mu domin ganin dukkan ɗaliban nan sun fahimci komi kuma ko a gida ma su iya raba shara da duk abin da ya shafi cimaka domin ganin an yi amfani da kwandunan shara. Wannan hanya ce ta kaucewa gurbatar yanayi. Muna koya wa yara dukan waɗannan abubuwa. mun sauraro abin da ya sauka kenan ga habibu garba dauke da labaru da harshen zabarmanci bayan kammala rukayatu adraman za ta zo da labaru da harshen faransanci akan wato hali na musamman dai yau za ku ji muhawarar studio kalangu da harshen hausa akan harakokin kasuwanci tsakanin najeriya da birnin kwanni da maman ada ya shirya mana dan badan arlit gunguma man dantani ke muku sallama ai sauraro lafiya mu huta lafiya shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa.